الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين godiya ta ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na hadithi a cikin littafinmu mai albarka littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam minar takbiri ila taslim ka annaka taraha wallafar babban malami na musulunci abu abdulrahman muhammad nasiruddin ibn alhaji nuhu al'albani rahmatullahi alaihi a zama wanda ya gabata da taimakon allah subhanahu wa ta'ala muna cikin muƙaddima mun kwana a ƙarƙashin faɗar malam da ya ce وعلى من حذا حذوهم وسلك سبيلهم إلى يوم الدين wanda a yau a wannan zama insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi daga faɗar malam da ya ce wa ba'adu malam ya ce bayan na yi yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala na yi salati ga farin jakada sallallahu alaihi wasallam da alayen gidan shi da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har ya zuwa ranar alƙiyama fa inni lamman tahaitu min qira'ati kitabi sala min at-targhib wa tarhib lil hafid al-munziri rahimahullah mala yace haƙiƙa ni yayin da na gama karanta wannan littafi yayin da na gama karanta kitabu salati daga cikin littafin at-targhib wa tarhib na babban malami na musulunci al-hafiz al-mundiri yayin da na gama karanta littafin kitabu salati a cikin littafin mai girma na at-targhib wa tarhib na wannan babban malami Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa da rahama وتدريسه على بعض إخواننا السلفيين da kuma karantar da shi ga shashe daga cikin 'yan uwanmu waɗanda suke bin tafarki na magabata na ƙwarai. Haka a Sheikh Nasiruddin Al'albani yake wajen abin da ya shafi mu'amalarsa da ɗaliban shi. Ba za ka taɓa mutum ya ce ɗalibinsa sai dai ce 'yan uwan shi, saboda abokan karatu ne. da kuma karantar da kitabus salati na at-targhib wa tarhib ga shashe daga cikin ƴan uwanmu as-salafiyyin wato idan aka ce as-salafiyyin sune waɗanda suke bin lawali na magabata na ƙurai wanda la yabtadi'una fi umurihi abin da ya shafi addini na musulunci ba sa kirkirar komai su shigar da shi cikin addini face dai abin da yake tun a wancan lokacin na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fahimta ta magabata na ƙwarai suna ake ce da su as-salafiyuna sai ya zamanto mufradi shine as-salafi alladhi yattabi'u as-salafa as-saliha wato wanda yake bin lawali na shuɗaɗɗu waɗanda suke managarta mun gane da kyau ce to yayin da na karantar da wannan littafi kitabus salati na cikin littafin a targhib wa tarhib ga shashe daga cikin yan uwanmu waɗanda suke kan tafarki na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa zalika منذ arba'i sinina to wannan kuma tun nan da shekaru hudu da suka shuɗe bayan ya karantar da wannan kitabus salati ga yan uwansa ɗaliban ilimi ɗalibansa bayan shekara hudu da karantar da su sai ga cewa ya kamata a ce an yi littafi wanda yake magana akan sallah su kutum wanda ɗaliban ilimi za su dinga karanta shi su haddace shi ta bayyana lana jami'an malis salati minal manzilati wal makanati fil islam malam yace sai ya bayyana a gare mu gabaki ɗayanmu da shi malam ɗin da su ɗaliban gabaki ɗaya ta bayyana lana sai ya bayyana a gare mu a fili ƙarara malis salati abin da yake ga sallah minal manzila na daraja wal makanati da kuma matsayi fil islami a cikin addini na musulunci sai ya zamanto ga baki ɗayanmu mun gano darajar sallah da kuma kimanta da matsayinta a cikin addini na musulunci ta yanda ita ce rukuni na biyu cikin rukunai na musulunci yanda bawan Allah idan ya tsaya ya bayar da sallah kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya karantar da ita Allah subhanahu wa ta'ala ya mai alkawalin zai bashi satifike na aljanna wanda mun karanta hadisin ubada ibn samit a karatu wanda ya gabata wa maliman aqamaha da kuma abin da yake tabbata ga dukkan mutumin da ya tsayar da sallah wa ahsana ada'aha ya kyautata bayar da ita kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya karantar da ita min al'ajiri na ɗimbin lada wanda yake mai girma wal fadli da kuma fadla wanda take mai yawa wal ikirami da kuma mutuntawa goma ta arziki wanda za a mishi wanda Allah tabaraka wa ta'ala zai mishi wa anna zalika yakhtalifu ziyadatan wa nuqsan yace haƙiƙa wato wa anna zalika haƙiƙa wannan samun lada mai girma a cikin sallah yana shan bambam ne ta fuskar ƙarin lada da kuma tawayar lada bi nisbati qurbiha aw bu'diha min salatin nabi sallallahu alaihi wa sallama dangane da abin da ya shafi kusancin ita wannan sallar ko kuma nesancinta daga sallar ma'aiki alaihi salatu wassalam wato bawa zai samu lada mai yawa ladan shi ya fi na kowa yawa a cikin sallah saboda sallar shi ta yi kusa da sallar ma'aiki alaihi salatu wassalam sannan kuma bawa zai zamanto ya samu lada ɗan kaɗan ba da yawa ba saboda sallar shi ta yi nesa da karantarwar ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama gashi sallah ɗin sallar ɗaya ce aka yi a zuhur ce kowa yi amma shi wannan ya tashi da lada mai tsoka wancan shi kuma ya tashi da lada ɗan kaɗan saboda shi wannan sallar shi ya yi ƙoƙari ya yi ta kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wasalam ya karantar da sahabbai fatashabbahu in lam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahun shi kuma wancan ya yi ta kojila-kojila ya koma ɗata daga can ya lankwasa ta a can can ya shigar da ita da sauransu sai zamanto ya samu lada ɗan kaɗan shi ne cewa anna zalika ya talifu ziyadatan wa naqsan bi nisbati qurbiha aw bu'diha min salatin nabi sallallahu alaihi wa sallama kama ashara ila zalika kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya yi nuni zuwa ga haka a fili ƙarara ya ɗaulihi da faɗarsa da ya yi a cikin hadithi wanda yake ingatacce yana cikin sunan na abi dawud manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce innal abda la yusalli salata wato haƙiƙa bawan allah subhanahu wa ta'ala lalle yana sallatar sallah in ma ta farilla in ma ta nafila ma yuktabu lahu minha illa ushruha ba a rubuta mai komai na ladan wannan sallah da ya sallata face dai kashi ɗayan gomarta ya cancanci a bashi lada ɗari kawai sai a bashi lada goma saboda yanda ya babbo karata ya kokko maɗata ya bubbuge ta daga sallar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama tus'uha ko kashi ɗaya cikin tara sumunuha ko kashi ɗaya cikin takwas subu'aha ko kuma kashi ɗaya cikin bakwai sudusuha ko kashi ɗaya cikin shida khumsuha ko kashi ɗaya cikin biyar rubu'uha ko kashi ɗaya cikin hudu sulsuha ko kashi ɗaya cikin uku nisfuha ko kashi ɗaya cikin biyu wato haka bayan Allah suke wani zai yi sallah ya fita da lada wanda yake mai kyau ya fita da lada kaso tasa'in da wani abu cikin ɗari wani shi kuma zai fita da lada tamanin da wani abu cikin ɗari wani saba'in da wani abu cikin ɗari wani sittin da wani abu cikin ɗari wani hamsin da wani abu cikin ɗari wani arba'in da wani abu cikin ɗari wani talatin da wani abu cikin ɗari wani ashirin da wani abu cikin ɗari wani sha wani abu cikin ɗari to haka wani zai ma tashi ba shi da komai kamar yadda jarrabawa ɗaya take ta ta karatu za ka kayi jarrabawa wani ka ba shi tasa'in da tara cikin ɗari saboda tambayoyin da kai ya ba da amsa ɗari bisa ɗari ya ci wani kuma duk yanda ka sake ta in kai tambaya din za a gan shi in ya maka wata kwama cala da to za ka ji kumiyar ka bashi ɗaya ma saboda in ka bashi ɗaya wani karanta zai ce ba ka yi adalci ba zero ya kamata ka bashi sai ka ba ka yi katuwar zero ka bashi ka ce Allah taimaka a gaba ka samu ga wancan ya tashi da tasa'in da tara wannan shi kuma ya tashi da zero shi wannan ba zalunta shi kai ba kamar yadda wancan ba ƙara shi kai ba akan abin da ya yi wannan wani ana ba da daraja cikin ɗari to sai wani ya ba da amsa ɗari bisa ɗari da ya tashi sai ya ba shi ɗari da ashirin cikin ɗari sai aka ce ta kawai aka ƙara mushe ce ai ya cancanci a ba shi haka nan ɗin ya ce ya ba da amsa ne tiriyan tiriyan yadda ya kamata ya kamata ya ce ko ni ba zan iya ba da amsa nan ba ya ce ya kamata a ƙara mushe akan ɗari ɗin jana akwai inda za ta mushe amfani sai ta mushe amfani to haka sallah take na'am
wani ana zancen mutum ya sana shi kaɗan ko kuma ana zancen jami cikin jami ne ai a faru da ya ce shi mutum namiji namiji namiji da ya sana cikin jami da ya rana ashirin da uku wani kawai ashirin da biyar yadda za a sana shi kaɗan ita wannan lada ce da alama hukun ta yi mutum da wani ta ɗin goma yawwara lokacin da mutum ya sallah a cikin jami'i lada ashirin da bakwai ko lada ashirin da biyar wannan haka Allah subhanahu wa ta'ala ce zai bayar kamar yadda yake cikin hadisin Abdullahi dan Umar da hadisin Abu Huraira wanda dukkaninsu suna cikin sahihain to amma kuma akwai fadlullahi wanda yu'tihi man yasha'u a masallaci din za a yi sallah wancan yayi nutsuwa a cikin sallar shi wancan yayi saka-saka a cikin sallar shi wannan ya tashi da lada duk wannan ya tashi da ashirin da bakwai. ai ina ga a ciki shi wanda aka ce za a bashi lada 27 ai ba hana shi ba 27 din shi ko shi kuma wancan fadlullahi kenan yu'tihi man yasha'u saboda sallah tana ɗaya daga cikin ibadun da Allah tabaraka wa ta'ala yake bada lada mai girma akai shi yasa kamar yanda malamai suke cewa mafhumul adadi ghairu muradi khasatan malaman usul wajen abin da ya shafi adadi na bada 27 ko 25 wanda kowace riwaya ce wanda take ingantacciya tana cikin Bukhari da Muslim ba wanda ta kore kowace zuga ce wannan adadi din ba wai shi ake nufi ba ana so ne a sa maka son kai sallah a cikin jami'i ba idan kai sallar a cikin jami'i ba iya wannan zaka tashi da shi wani zai yi sallar a jami'i sai a limka mishi wannan din sama da goma a bashi saboda kyakkyawar niyyar shi da kuma yanda ya tsaya yayi ta kamar yadda ma'aiki ya karantar da ita shi kuma wani ya yi ta ya bubbuga ta sai kuma a bashi daidai yadda aka ce za a bashi ba za a rage mai ba mun gane da kyau ko na'am wali zalika a sheikh nasiruddin al'albani ya ce to saboda haka ne fa'inni na batul ikhwana wato haƙiƙa ni na faɗakar da ‘yan uwa’ na faɗakar da ‘yan uwa ila annahu la yumkinuna ada'uha haqqal ada'i zuwa cewa haƙiƙa yadda lamarin yake ba zai yiwu ba mu bayar da sallah haƙiƙanin bayar da ita kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya karantar da sahabbai ita au qariban minhu ko kuma kusa da wannan sallah ɗin ta sahabbai wanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya tabbatar da su akai illa idza alimna sifata salatin nabi sallallahu alaihi wasallama mufassalata yace sai in mun san siffar sallar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a filla filla a fili karara dalla dalla ɗaya bayan ɗaya tsayuwar shi da karatun shi da ruku'un shi da abin da yake a cikin ruku'u da dagowar shi da jimawar da yake idan ya dago da azkar din da yake idan ya dago da sujadar shi da dadewar da yake a sujada da sauransu sai mun san wannan dalla dalla sannan kuma za mu iya kwatantawa saboda idan baka san ba yanda ma'aiki alaihi salatu wassalam yake sallah to duk yanda zaka yi kwatamce at-tahammun ba zai yi bai baka daidai dole sai ka karanci abin da ma'aiki alaihi salatu wassalam din yake sannan kuma zaka iya kwatamtawa din wa ma fiha da kuma abin da yake cikin ita sallah din sai mun san abin da yake cikin ta min wajibatin na wajibabbu abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala ya wajibta aikata su a cikin sallah wa adabin kuma abubuwan da suke ladubba ne mustahabbai ne wa hay'atin da kuma kama ta sallah irin idan mutum ya ruku'u yaya ne ake yin ruku'u siffar ruku'u yaya ce siffar tsayuwa yaya ne siffar ɗora hannun dama akan hagu sannan kuma ina ake ɗora shi yaya ake yin ruku wannan shine hay'at wa adiyatin da kuma addu'o'i waɗanda suka tabbata ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana yi lokacin da yayi kabbar laharama wata addu'a yake yi cikin addu'o'in da suka tabbata ana yin su du'aul istifta a ruku'u wata addu'a yake yi kowane zikiri yake yi a sujada wata addu'a yake yi wa azkarin da kuma zikirai abubuwan da suka tabbata ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana yin su na azkar idan yayi ruku'u wani zikiri yake yi idan yayi sujada wani zikiri yake yi tsakankanin sujadu guda biyu wani zikiri yake wannan duka sai ka san su sannan zaka yi su thumma harasna ala tatbiqi zalika amaliyan sannan kuma mu yi kwaɗayi akan aikatar da hakan aiwatar da haka a aikace bayan mun sani din mun karanta ga yanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yake sallah ga yanda yake tsayuwa ga yanda yake karatu to mu yi kokari mu yi kwaɗayi wajen aiwatar da hakan din a aikace kada ya zama in aka tare ka za ka iya karanta hadisi ɗari wanda yake magana akan sallah aka ba tare da kaje ka ɗako littafi ba amma idan aka ga sallarka sallarka la ta shahadu ala zalik ba ta shaida akan abin da kai ɗin kake faɗa ɗin sai ya zamanto maganarka daban aikinka kuma daban sai ya zama dole an haɗa guda biyu dama saboda tsamaratul ilmi shine al'amalu bihi ilimin da ka sani ka yi aiki da shi wannan shi ne cin moriyarsa amma in ya zabanto kana ilimi kana ta ajiye shi kana ta katihun shi kana ta kauɗa shi amma ba ka aiki da abin da ka koya to sai ya zabanto wa balu ne alaika saboda ma'aiki alaihi salatu wassalam kamar yadda yake cikin sayo muslim hadithan abu amirin al'ashari abu malikin al'ashari ya ce wal ƙur'anu hujjatun laka au alaika alƙur'ani hujja ce a gare ka lokacin da ka yi aiki da shi ka yi aiki da hukunce-hukuncen shi ka kiyaye dokokin shi ko kuma ya zamanto hujja a kanka idan ba ka yi aiki da shi ba ba ka kiyaye dokokinsa ba to haka shi ma ilimi yake fahina izin to a wannan lokacin ne na ruju an takuna salatuna tanahana anil fahsha'i wal munkar a wannan lokacin ne muke kwaɗayin muke sawa a ran sallar mu ta kasance za ta hana mu daga aikata alfasha da kuma abubuwan ki wato lokacin da ya zamanto sallah ta zama kusa da irin sallar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam irin sallar sahabbai ta ma'aiki saboda sallah din nan yanda aka rawaito ta hanyoyi da yawa aka rawaito ta hatta karatun da ma'aiki alaihi salatu wassalam yake yi a cikin sallah ba wai sallar magariba ko isha'i ko asuba ba wanda ake jin karatun shi hatta azhur da la'asar wanda ake yin su karatu a asirce hatta ita ba a bar mu a baya ba sahabbai sun rawaito abin da ma'aiki alaihi salatu wassalam yake karantawa a cikin su kaga a yanzu ka yi bautar Allah ta sallah ido rufe a makabce baka san komai ba to kai ka kwari kanka ba abin da sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu wanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya aikata wanda suka bari bu sarwaito mana shi ba komai sun rawaito mana shi alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wa an yi kutaba lana ma warada fiha min tsawabi wal ajr sannan kuma a wannan lokacin ne za mu yi ƙaunar za mu yi fatan a rubuta mana ma warada fiha abin da ya zo shi a cikin sallah ga dukkan wanda ya yi ta min tsawabi wal ajr na ɗimbin sakamako da kuma lada lokacin da ya zamanto sallar mu ta dace da sallar ma'aiki ko kusa da sallar ma'aiki to a wannan lokacin ne za mu dinga sawa a ran cewa za a rubuta mana ladan da aka yi alkawalin za a baiwa wanda ya yi sallah ɗin saboda in sallar mu bata dace da ta ma'aiki ba to ya zama to min kirkiro wani sabon abu kenan to waya ba mu damar mu yi shi saboda ma'aiki alaihi salatu wassalam kamar yadda yake cikin hadisin na na Aisha Bukhari da Muslim sun fitar da shi adala ce man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun wannan yana ga ko al'imamun nauyi da al'arba'unan nauya ya kawo shi wadda ke wannan gurin ba shi ya kawo shi ba ibn rajab ne mai arba'unan nauya ko kusa aditi 25 ba na imamun nauyi ba ne na ibn rajab ne shi dai imamun nauyi ya yi kokari ya kammala shi ina ga ibn rajab ko a ko ibn salah a shaharazuri ibn salah a shaharazuri mai muqaddima yana ga shi ne yake da waɗannan hadisan kusan 25 zuwa 27 duka na shi ne to ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce man a hadasa fi amrina hada dukkan wanda ya ƙirƙiri wani abu ya cusa shi a cikin wannan addinin namu ma laisa minhu abin da babu shi a cikin addinin kawai shine yayi gaba gadi ya ciro shi ya saka shi cikin addinin fa huwa raddun da Allah sallama ce to za a mayar mai da kayan shi za a mai hurtun shi saboda addini a cike yake baya a misalkari idan ka ce za ka ƙara wani abu wanda babu shi a cikin addini to addini ba zai amse shi ba baya maraba da shi walamma kana ma'rifatu zalika ala tafsili yata'azzaru ala aktharin nas yace yayin da sanin sallar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama filla-filla saninta ya ta'addaru ala a katsarin nasu zai yi wahala yana wahala ga mafiya yawan mutane hatta ala katsirin minal ulama'i ya ce ba wai zancen awamu ba ba wai zancen gama gari ba wanda suke sallah kamar ra'ayatun nasa yi salluna mun gane da kyau wato kamar yadda wani in ka tambaye shi yaya kace sallah ce ya usalli kamar ra'ayatun nasa yi salluna yana sallah kamar yadda naga mutane suna yin sallah yace ba wai su ba yace hatta ala kathirin min ulama'i har ma da yawa daga cikin malamai ya zamanto sallar su tana dan cin karo da juna da sallar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wannan ba dan komai bakwa ba saboda jahilcin su ba su li taqayyudihim bi mazhabin muayyan saboda dabaibayewa kansu da suka yi da mazhabar wani malami wanda take sananniya wani za ka gan shi ɗan takifan malikiya ne idan ka zo da abin da malikiya ba ta maraba da shi to ko hadisin cikin buhari da musulmi yake zai watsar maka da kayanka ban gane da kyau zai ce wannan matsala ɗin da ka kawo ta mu ba ita muka sani a cikin askari ba mai askari ga abin da ya ce ga abin da ya ce ga abin da ya ce da haka ku rike na kowannan na zamani ne mun gane da kyau ka kawo matsala ya ce ba haka ba karanta a iziya ba to gashi nan kuma matsala da shuli take a cikin bukhari da muslim take to amma saboda taqayyada bi mazhabin muayyan sai wannan da baibayuwa da yayi da mazhaba wanda take muayyana ta hana shi ya ci moriyar wannan abin da ka zo da shi wanda yana cikin bukhari da muslim mun gane da kyau wannan hatta kasirin minar ulama da yawa daga cikin malamai to mu anan alhamdulillah za mu ga cewa mazhaba yan takife din mazhaba anan yan kadan 'yan takife ɗin maza ba a Nijar 'yan kaɗan ne ba su da yawa sannan kuma takifansu sama-sama ne ba wai da ƙarfi ba ne suke akwai gurin da in ka je ka za a ga cewa yadda mazahaba ta kai hatta aure ba a yi tsakankanin ɗan mazaba kaza ɗan mazaba kaza kuma za mu tarra yadda a sheikh nasiruddin albani ya kawo akwai wanda su suna ganin cewa in kana hanafiya ba za ka aure macen da take a in kana hanafiya ba za ka bai wa ɗan shafi'iya auren ɗiya ba kai za ka iya auren ɗiya shi saboda irin yadda ya halatta kirista ka auri kirista ko to akwai su akwai irin masallacai da dama wanda idan ka tafi a irin yankunan a ina ga suriya ko na makamancinsa za a ga cewa masallaci za a gan shi da gidan liman guda hudu inda mazhabobin nan suke guda hudu to haka gidan liman hudu ake a masallaci daya in ka shigo gidan liman din da ka gana sallah in ka ga an rubuta alhanafiya to wannan ba naku bane in kai dan malikiya ne sai ka zauna a share daya har limamin ku ya zo shi yanzu wannan ba naku bane sai ya gama in naku ya zo shi kuma sai ku yi sallah tare da shi ana ba mu da irin waɗannan a nan kowane masallaci in ka je gurin limami guri ɗaya kuma ɗan shafi'iya ne wannan limamin ɗan malikiya ne ɗan hanafiya ne ɗan hambaliya ne za ka yi sallah a bayan shi duk yadda kake da takiban kai ɗan malikiya ne ba ka cewa ba ka yi sallah a bayan ɗan hambaliya shi kaga takife ɗin har yanzu ana alhamdulillah kuma insha Allah ta'ala ko da dai ba ta ragu ba dai Allah da ba za ta kai zafin da zai zamanto an ce an yi irin waɗancan abubuwan ba kwarai kwarai kwarai kwarai to kun kama yadda su ba suka ci eh sai dai kungiyanci ba kwarai na to ai ba zan can agadas ba afirka ce ga baki ɗaya malikiya afirka ga baki ɗaya malikiya ce duka malikiya ce to amma za a ga cewa yanzu zafin ta kife ɗin bai kai ba don ɗan shafi'iya ya zo zai mana sallah ce ba zai mana limanci ba ce mu yarda da limanci shi ba kwarai mun gane da kyau to ya ce wa ƙada alima kullum mushtaghilin bi khidmati sunnatil mutahhara wato haƙiƙa dukkan mutumin da ya shagaltu da khidma ta sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wanda take a tsarkakewa jam'an wa tafaqquhan ta fuskar tattara wannan sunna din da kuma neman fahimtar abinda sunna din take doke da shi na ma'anoni to haƙiƙa ya san cewa anna fi kulli mazhabin min al-mazahibi sunana wato haƙiƙa akwai waɗansu sunnoni a cikin kowace mazhaba daga cikin waɗannan mazhabobi wanda suka yaɗu a duniya a yanzu kaga a duniya mazhabar nan guda hudu ko ta yaɗu a duniya akwai yankin da in ka je kawai za ka taɓa wajen zancen malikiya irin yanzu a nan za a ga cewa duk wanda ka tambaya in dai dan mazaba ne zai ce shi dan malikiya ne ko to akwai gurin da in ka je ka in ka tambaye mutum zai ce shi dan hanafiya ne wani gurin zaka ji ya ce shi dan hanbaliya ne wani gurin ka ji ya ce shi dan shafi'iya ne irin yanda anan za ka ga cewa dukka masu mazhaba malikiya ake bi go to akwai gurin da to waɗannan dukkanin su mazhabobin nan guda hudu duk mutumin da ya shagaltu da yi wa sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama hidima sunna wanda take a tsarkakewa daga dukkan gurɓace-gurɓace na mutane ta fuskar tattara ta wajen har da ce ta da kuma neman fahimtar ma'anarta to abu ne a fili karara ya san cewa haƙiƙa a cikin kowata mazhaba daga cikin waɗannan mazhabobi da suka yaɗu a duniya a yanzu akwai waɗansu sunnoni wanda la ta jidu fil mazahibil ukhra ba za ka same su ba a mazhabobin na daban mun gane da kyau a malikiya akwai sunnonin da ba za ka same su ba a shafi'iya ko hanbaliya ko hanafiya ba mun gane da kyau a shekul islam ibnu taimiyya Allah ta'ala ya ji kansa da rahama wato shi ya ce in dai zai ba da shawara ne ga ɗalibin ilimi mazhabar da ya kamata ya a matsayin shi na ɗalibin ilimi wanda bai kai ba matsayi na ijtihadi shine yayi malikiya saboda yanda malikiya usul ɗinta yafi kowane usul yawa da kuma jinuwa a ƙasa magane saboda usul usul ɗin da al'imamu malik ya gina mazhabar shi akai kusan usul ne guda ashirin guda ashirin guda biyar a ƙur'ani guda biyar a sunna sannan kuma sai akwai al'ijima akwai alkiyas akwai amalu sahabi akwai amalu ahalil madina akwai shar'u man ƙablana da suna akwai masalihul almasalihul mursala akwai saddu zari'a kusan dai guda ashirin ne cicif waɗansu suna tsaye da su sha shida inda hata mai wannan littafin ma ya mazuma ta ibuna abi kuf guda goma sha shida ya kawo wanda baiti ne guda talatin mun yi shi cikin zama biyar ko zama hudu a can gida mun yi sharhin littafin usul din mazhabin al-Imam Malik guda 16 shi ya kawo to guda biyar a Al-Qur'ani guda biyar a Sunna kenan guda goma ko to guda goma akwai al-ijma akwai al-qiyas wanda wannan yawancin malamai da sun tafi akan haka sai kuma qaulus sahabi amalu ahli al-Madina shar'u man qablana al-masalihul mursala saddu dhari'a guda biyar ko 17 aka hada da wancan to ina guda uku na da za a neme su za a same su aka neme su ban gane da kyau na'am to yace mazhaba ta al-Imam Malik ta fi kowace kafuwa da kafahuwanta in ka kalla saboda za a ga cewa abin da ya gina mazhabar shakai usul nashi yafi kowanne inganci saboda wata mazhabar za a ga usul din duka usul ce guda shida ba ko bakwai wanda shi kuma in dai kana karatun usul fiqi za a ga cewa usul din nan guda goma na Qur'ani da sunna za a gansu akwai su a rubuce mun gane da kyau wa fiha jami'iha ma la yasihhu nisbatuhu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma a cikin waɗannan mazhabobin gabaki ɗayan su mazhabobin nan guda hudu akwai kuma abin da bai inganta ba a jingina shi zuwa ga ma'aiki sallallahu wanda jingina shi zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama bai inganta ba akwai maganganun da za a gansu a cikin mazhaba wanda sun zamanto ruwan dare gama duniya don wani littafi wanda yake mai ɗan girma mai ɗan kabiri na mazhabar nan sai kaga an kawo wannan maganar amma kuma wannan maganar ba ta da tushe daga wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mun gane da kyau wannan a cikin kowace mazhaba akwai irin wannan mai karanta littattafan malikiya zai gani akwai matsalolin da za a ga cewa babu su a daga wajen ma'aiki sassalama ba su tabbata ba daga ma'aiki kuma musamman dama idan mutum yana karatun fiƙo zai ga wata matsalar an gina ta ne akan hadisi mai rauni ba hadisi mai ingatacce ba to ya ce a cikin waɗannan mazhabobin gabaki ɗayansu idan ka yi musu kullum goro malikiya shafi'iya hambaliya hanafiya ba wanda za ka wanki dukkaninsu gabaki ɗaya a cikin kowace akwai abin da jingina shi zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama bai tabbata ba min al-aqwali da fuskar maganganu da mu ga akwai hadisi wanda za a gani malami ya kafa hujja da shi amma hadisin nan mai rauni ne wal af'al da kuma ayyuka a ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shi ma ya aikata kaza za ga shi ma wannan mai rauni ne kuma irin misali in muka ɗauka bangaren yin sallah da rawani ya buga akwai wanda suke ganin cewa yin sallah da rawani ya fi lada sama da yin sallah ba rawani wanda ba hadisi ɗaya wanda ya tabbatar da fifikon yin sallah da rawani ko kuma rashin rawani mun gane da kyau wannan al'ada ce wani za ka ga cewa sai ku zauna shekara ɗaya da shi shekara biyu ba za ka taɓa ganin kanshi ba rawani ba wani kuma za ku zauna da shi shekara biyu shekara uku ba za ka taba ganin kanshi da rawani ba ban gane da kyau to ka ce wanda ya sallah ba rawani ba shi da lada kaza kaza kaza kaza sama da wanda ya sallah da rawani shi kuma yana da lada kaza kaza kaza ban gane da kyau da kuma irin waɗansu masaloli ga sunan sanannu ne in ana karatun fiƙihu lokacin da mutum yake karatun fiqh zai yi ta ganin masala wanda ba hadisi a kanta sai gani an diba an kawo mata wani hadisi wanda hadisin nan ko al-mawqudatu ne ko al-mutaraddiyatu ko an-nadihatu mun gane da kyau na'am wa aktharu ma yujadu dhalika fi kutubil mutaakhirin malam yace mafi yawan abinda ake samu na abinda ya shafi hadisai waɗanda suke rubabbu wanda ba su tabbata ba zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ana samun su ne a cikin littattafan almutaakhirin waɗanda suka zo daga baya baya wato malamai idan suka ce almutaqaddimuna suna nufin karni na ɗaya da na biyu da na uku mun gane da kyau almutaakhiruna ka tun daga shekara 300 abin da yayo sama har zuwa shekara 1447 da muke cikin ta yanzu to mutaakhiruna ne mun gane da kyau zamanin riwaya ana ce da su almutaqaddimuna su bukhari muslim abu dawud da tirmidhi nasa'i al-imam malik al-imam shafi'i al-imam abu hanifa al-imam ahmad sufyan ibn sa'id al-thawri sufyan ibn uyayna ayyub ibn abi tamimah kaysan as-sakhtiyani muhammad ibn sirin abdurrahman ibn mahdi yahya ibn sa'id al-qattan yahya ibn wane ga sunan dai dukkanin su waɗannan al-mutaqaddimuna ne mun gane da kyau to amma idan ka dako irin su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah irin su dalibinsa Ibn Al-Qayyim irin su Ibn Rajab Al-Hanbali irin su Ibn Hajar Al-Asqalani irin su Al-Imam Shawkani irin su Al-Imam Al-Nawawi da sauransu su kuma al-mutaakhirun ne mun gane da kyau yawwara na'am ya za ka kuma ce sun sun roto sun kawo hadisi wanda kuma ba su gaishe wuce
eh wani lokaci eh wani lokacin saboda malaman da suka tsora wa kansu cikin almutaqaddimuna za su kawo hadisai waɗanda suke ingatattu a cikin littafinsu 'yan kaɗan ne yanzu muka ɗauka al'imamul bukhari shi ya ɗora wa kanshi cewa don abin da ka gani a cikin littafin shi mai inganci ne haka al'imamu musulmi to amma al'imamu abu dawuda al'imamu tirmidhi al'imamu nasayi al'imamu ibnu maja al'imamu ahmad ibnu abi shaiba waɗannan dukkaninsu ba su ɗora wa kansu cewa don abin da ka gani a cikin littafinsu mai inganci ba ne. Mun gane da kyau. Yawwa don haka a can za a samu hadisin da yake sahihi ne, a samu wani Hassan ne, a samu wani da'ifi ne. To iya abin da za ka yi shi ne ɓangaren abin da ya shafi a taharish. Zai yi magana a kan kutubu taharish. Inda suke taka rawar a zo a gani kenan. yadda za ka fahimci wannan hadisin ta hanya nawa ya zo hanyar nan mai kyau ce ko ba mai kyau ba ce wane fulan shin tsika ne ko ba tsika ba ne saduku ne ko ba saduku ba ne yi kubalu hadisuhu a wula yi kubala hadisuhu ya kunu fi darajatul siha a fi darajatul hasan wannan duka za mu gani mun gane da kyau to su kuma yan baya da suka zo irin waɗancan hadisan da suke can can lungu can lungu ba cikin bukhari da musulun ba inda suka ga ya dace da maganar mazhaba shi kenan sai su ɗauko su ɗora shi a gurin ya ka zo kana karanta misali dilala sharhin risala ta ibn abi zaid da qairawa ne sai ka ga wani hadisi kai tunda kake ma baka taba karanta shi ba to wani ya inganta wani kuma bai inganta ba mun gane da kyau to al-imam al-gumari kenan wanda babban malamin hadisi ne shi ma sa'an su Sheikh Nasiruddin Al-Albani ne ya yi magana shi a cikin wannan littafin wata salatin nabi akan ya mai raddi shi ba ya mai raddi za ka magabata suke aka malamai suke na'am a duk wanda yake da wannan tsaba din zai ga ya ce qala abul hasanati laknawi fi kitabihi an-nafi'ul kabir liman yutali'ul jami' as-saghir ya gani na'am al-imam abul hasanati al-laknawi ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaman mazhabar hanafiya ya faɗa a cikin littafinsa wanda yake da wannan suna annafi'ul kabir amfani wanda yake mai girma liman yuqali'ul jami'as sagira ga mutumin da yake muqala'a yake karanta littafin aljami'us sagir ya faɗa ba da an zakara maratiba kutubil fiqhil hanafi bayan ya ambaci matakai na littattafai na mazhabar hanafiya mun gane da kyau na littattafai na fiƙihu na mazhabar hanafiya wa ma yu'tamadu alaihi minha wa ma la yu'tamad da littattafan da idan ka ga magana a cikin su wannan magana ce wanda take mu'tamada da kuma littattafan da idan ka ga magana a cikin su wannan maganar ba mu'tamada bace ba a dogara da ita ace kullu ma zakarna min tartibil musannafati inna ma huwa bi hasbi al masail al fiqhiyya wa amma bi hasbi ma fiha min al ahadith an nabawiyya fala mun gane da kyau abul hasanat al-laknawi yace dukkan abin da muka ambata dinnan na jera waɗannan littattafai na mazhaba daga wannan littafin sai wannan daga wannan sai wannan ta ɓangaren inganci a mazhaba yace ya shafi kadai ya shafi mas'aloli ne na fikihu amma ɓangaren abin da yake cikinsu na hadisai wanda ya fi kowanne inganci yace ba ma sa ido a wannan bangaren. Mun gane da kyau, saboda yawanci dama ya aka ce wannan littafin ya fi zamantowa umda a mazhaba sama da wancan, la'alla malamin da ya fi ya yi shi, yanzu misali yin kalauka a risala a malikiya. A yi risala a malikiya ita ina ga kamar wato farin wata ne shakallo. Saboda shi mai risala ɗin ma kan shi, Ibn Abi Zaidin al-Qayrawa ne. ana mai take da maliku nisagir al'imamu malik ɗan ƙarami haka ake ce mishi saboda littafin risala cikin littattafai na malikiya ya fi kowane littafi wato daɗi ya fi kowane littafi kusa da hadisai man gane da kyau yawwara to a bayan ka ɗauka irin su muhtasar ka ga mai muhtasar dama shi ya ce lima bihi fatwa in dai fatawa ce a duniya in dai ka fahimci muhtasar a gaban malami ba wai da kai sai littafin baka karanta duk wanda ya je ya karanci muhtasar a gaban malamin da ya karanci muhtasar a gaban malami to shaidar da ya bada shine babu wata matsala da za ta zo ka saurare ta kuma wallahi kusa haka din mai littafin nan ya tsaya tsayin daka kan abin da ya shafi kokari wajen abin da ya shafi kiyayewa dokoki na Allah a cikin littafin nashi wannan. Za mu ga kuma har yanzu akwai malamai suna mai sharhi. Akwai wani sharhi da aka mai wanda ya fito duka bai wuce shekara uku baya ba ko hudu. Lokacin mun tambayi kudin shi aka ce miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar. Wajen ya kai miliyan uku ta tasifa lokacin nan. Wajen mujalladi saba'in da ɗaya ne. Littafi ne wanda dama muktasar in kana karanta shi in dai baka kai ba to kawai sai dai ka raka ji ana yi amma tun daga kwadikin shi mukaddimar shi zai baka wahala a nan za ka ajiye littafin saboda yana da wahala littafin nan sunan taken da ake mishi dama muhtasar ku tsoho da yaro ku mutu da babba in yaro ya fara karanta ka sai ya fara hurhura zai kare ka in babba ya fara karanta ka yana babba to sai ya tafi lahira bai gama ka ba eh fun gane da kyau eh Allah sa mu gane Allah sa mu gane to to haka littattafai yawanci na fiyo suke yace fa kan min kitabin mu'tamad wato da yawa littafin da yake mu'tamad ne abin jingina ne akan shi utumid i'tamada alaihi ajillatul fuqaha'i wanda mafi yawan malaman fiqh sun dogara akan shi amma kuma mamlu'un min al-ahadith al-mawdu'a cike yake da hadisai wanda suke mawdu'ai hadisai na ƙarya sune hadisai mawdu'ai wala siyamal fatawa faqad wadaha lana bi tawsi'in nadari ko faqad wudiha lana bi tawsi'in nadari anna ashabaha wa in kanu min al-kamilin lakinnahum fi naqli al-akhbari min al-mutasahilin ya ce faƙarwa bahalana haƙiƙa ya bayyana a gare mu a fili ƙarara bi tausi'in nazar ta hanyar faɗaɗa bincike da nazari haƙiƙa ma'abuta waɗannan littattafan wa in kano minar kamilina ko da sun kasance cikakkun malamai ne ɓangaren abin da ya shafi fiƙihu lakin na hunfi na ƙalil akhbari minar mutasahilina sai dai cewa su ɗin suna daga cikin masu sako-sako wajen abin da ya shafi rawaitowa hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa kathiran ma narahum yajzimuna bi azwi dhalika ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam malam yace diyawa ma wato muke ganin su su waɗannan malamai na fiqhu diyawa ma za ka gansu yajzimuna suna yin jazmi suna ɗaurewa bi azwi zalika bi azwi zalika da jingina wannan maganar ilan nabi sallallahu alaihi wasallama zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wato da yawa za mu ga cewa cikin littattafai na fiƙihu ma'abuta wannan littattafan suna yin jazm suna zawa da sigatul jazmi siga ta yankewa wanda ba shakka akan wannan maganar ma'aiki ya faɗe ta saboda ɓangaren abin da ya shafi in za ka rawaito hadisi akwai waɗansu sigogi guda biyu wanda malamai na hadisi suka tanada maka akwai siyagul jazmi akwai kuma siyagul tamriyu idan kana ganin cewa wannan hadisi ya inganta ba ka da matsala da shi to ga yanda ya kamata ka zo da shi idan kuma kana ta baba akan ingancin wannan hadisin ba ka da masaniya akan ingancin wannan hadisin to ga yanda ya kamata ka zo da shi shi yasa ya kawo mana magana ta al'imamun nawawi a ƙasa saboda maganar da muka ga tana da fa'ida ya kamata a ce mun santa to za mu ɗan taɓa maganar kaɗan ko da ba a karanta ta ba duka saboda ya zama to mutum ya samu ya ɗan samu wani ɗan dai tubarau wanda zai haskaka wa kanshi a gaba ya gani gashi na yace qala al-imamun nawawi rahimahullahu ta'ala al-imamun nawawi abu zakariya yahya ibn sharaf mai littafin riyadus salihin to kun san da cewa wannan babban malami ba dan malikiya bane dan shafi'iyya ne dan shafi'iyya ne to ya fada a cikin littafin sa al-majmu' sharhul muhazzab wannan littafin littafi ne wanda yake yana da girma ya kai sufuli 20 a bangaren mazhabar al-imam shafi'i saboda al-muhazzab din kusan mujalladi biyar ne ina da shi to shi al-majmu din sharhin wannan littafin ne Imam an-Nawawi yayi shi to ya fada qala al-ulama al-muhaddiquna min ahli al-hadisi wa ghayrihim wato malamai waɗanda suke masu tabbatarwa masu bin diddigi su tabbatar da magana kafin su faɗe ta daga cikin malaman hadisi da waɗansunsu suka ce idza kana alhadithu da'ifan idan hadisi ya kasance yana da kwai rauni ba hadisi bane wanda yake ingantacce kasancewa wannan hadisin yana da rauni la yuqalu fihi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba a cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da zaka faɗa hadisin da kasancewa yana da rauni raunin shi a fili karare yake a wajenka saboda ka gani cikin malamai magabata wani yayi nassi akan cewa wannan hadisi ne mai rauni to in ka zo ba za ka ce qala rasulullahi ba mun gane da kyau sai dai ka ce qila inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mun gane da kyau yawwala gashi nan au fa'ala ko kuma ka ce fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaza shi ma wannan ba za ka faɗa ba mun gane da kyau saboda siga shi ta jazim idan wani aiki wanda aka jingina shi zuwa ga ma'aiki aka ce ma'aiki ya aikata kaza kuma wannan abin da ya aikata kai ka gani a fili karara malaman hadisi sun ce wannan hanyar bata tabbata ba don haka liƙa wa ma'aiki aka yi to ba za ka ce ba fa'ala au amara ko kuma ka ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni ya ce a yi kaza to ga wani hadithi na an kawo da cewa amar rasulullah salama an yi fa'ala kaza kuma ka san cewa wannan hadithin hadisi ne mai rauni to baya halatta ka ce amara mun gane da kyau au naha ko kuma ka ce naha rasulullah sallallahu alaihi wasallama mun gane da kyau ya ce wa gairu zalika min siyagil jazmi da wani wannan daga cikin sigogi wanda ake ce da su siyagul jazmi sigogi na ɗaurewa wanda kana da tabbas akan wannan maganar da ka faɗa wa inna ma yuqalu fi hadha kullihi sani dai ana faɗa a cikin wannan gabaki ɗayansa ana cewa ruwiya anhu an rawaito daga ma'aiki in dai kana so ka nuna wa mutane cewa wannan hadisi ɗin mai rauni ne to sai ka ce ruwiya ruwiya an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama annahu fa'ala kaza saboda in dai ka baiwa mutane kwad akwai siyagul jazmi akwai siyagul tamriyu kuma ka karantar da su siyagul jazmi lokacin da kace qala rasulullahi ko rawa fulanun an rasulullahi ga abin da kake nufi lokacin da kace ruya kuma za a gano abin da kake nufi ba sai ka ce ba wannan hadisi ne mai rauni saboda allabibu bil isharati yafhamu mu gane da kyau yawwara ruya anhu an rawaito wannan hadisi daga ma'aiki au nuqila anhu ko kuma an ciro wannan hadisi daga ma'aiki au yurwa ko kuma ana rawaitowa wama ashbaha zalika da abin da yayi kama da wannan min siyaghi tamridi daga cikin sigogi wanda suke na tamriyar sigar da a cikinta dama kai ma kana da shakka akai to dukkan hadisin da ya zamanto ba ka da tabbas akan ingancin shi ko kuma kana da yaƙini akan wannan hadisi ne mai rauni to ga yanda ya kamata ka yi amfani da shi wajen faɗar shi hadisin da kake da tabbas akan ingancin shi ga yanda ya kamata ka faɗa balu malaman hadisi suka ce fasiyagul jazmi wato sigogi na jazm mawdu'atul lis-sahihi wal hasan an ajiye su ne saboda yin bayani game da hadisi sahihi da kuma hadisi hasan wasu yagut tamridi lima siwahuma waɗannan su yagut tamridu ka ruya hukiya nuqila da sauransu su kuma hadisin da ba sahihi bane ba hasan bane yan hadisi maudu'i ne zaka faɗa ka hadisi munkar zaka faɗa haka hadisi da'ifi zaka faɗa haka hadisi kaza zaka faɗa haka saboda anwa'u ulumil hadith suna da yawa وذلك أن صيغة الجزم تقتضي صحته عن المضاف إليه فتوانا كما حقيقة صيغة جزم tana hukunta ingancin wannan maganar ga wanda ka raba wannan maganar zuwa gare shi ko ingancin wannan aikin ga wanda ka raba wannan aikin zuwa gare shi ko ingancin wannan umarni ga wanda ka raba wannan umarnin zuwa gare shi ko ingancin wannan hani ga wanda ka raba wannan hanin zuwa gare shi mun gane da haka falayan bari an yi tsulaka illa fi ma sahha bai dacewa a saki wannan kalma ɗin ta ƙala mun gane da kyau ko rawa ko amara ko naha face dai abin da kake da kwai tabbas akan shi ya inganta wa illa fa yakunu al insanu fi ma'anar kadhibi alayhi to idan hu mutum bai yi taka tsantsan ba to sai mutum ya zamanto cikin ma'anar wanda yake mai karya ga ma'aiki alaihi salatu wassalam shi yasa hadisi yana da mahimmanci mutum ya dinga taka tsantsan a kan shi kada ya zamanto kai da awarka a kullum so kake kai da awa akan qala Allahu qala rasul amma la tasadi wa an tufarrika bainal hasan was sahih wa da'if min qawli rasul sallallahu to zaka iya fadawa cikin man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar garin gyara an karya gansar ruwa mun gane da kyau wato saboda neman aljanna kuma mutum ya sai da lahira ta shiga baki ɗayanta shi yasa in za a yi da'awa sai da dawa eh da'awa sai da dawa in ba a yi karatu ba to kada a ce za a tarki da'awa lokacin da ka tarki da'awa wa a lokacin nan mutane suna ganin ka kai malami ne kuma illa man rahima rabbuka mutumin da za a ga ya fara da'awa kuma ya ci gaba da zuwa dokan karatu saboda yan uwa sun maida shi malamai kuma sai maida kanshi malami shi ma da kanshi wa hadha al-adabu akhalla bihi musannifu wa jamaahirul fuqaha min ashabina wa ghayrihim yace wa hadha al-adabu wato wannan ladabi na abin da ya shafi yin amfani da siyagul jazmi a gurin da ya dace da su da kuma yin amfani da siyagul tamrid a gurin da ya dace da su a khallabihil musannif wa jamahirul fuqaha wato marubuci da yawa za a ga cewa ya bar wannan bangaren da yawa daga cikin faƙihai sun bar wannan ɓangaren min ashabina al-imamu nau ya ce min ashabina daga cikin 'yan uwanmu 'yan mazhabar shafi'iyya wa ghairihim da waɗansu su ma 'yan mazhabar malikiya ko 'yan hanbaliya ko 'yan hanafiya ce dukan mu da hakan muke ce bal jamahiru ashabil ulumi mutlaqan ce bari ma ba wai zance 'yan malikiya ko shafi'iya ko 'yan hambaliya bai ce kai kunzumin ma'abuta ilmomi sake ba kaidi ma'abuta ilimin tafsiri ne ma'abuta ilimin nahawu ne ma'abuta ilimin balaga ne ma'abuta ilimin usul ne dukkanin su gabaki da ma ada huzzaqal muhaddisina in banda masu hazaka cikin ilimin hadisi su ne har yanzu wannan ladabi suna nan akan shi wadhalika tasahulun dabihun wato wannan kuma tasahuli ne sakaci ne wanda yake mai muni ce kana karatun hadisi amma baka iya bambancewa lokacin da zaka yi amfani da wannan kalma da lokacin da zaka yi amfani da wannan kalma fa innahum yaquluna katsiran fi sahihi ruya anhu ce da yawa ma zaka ga cewa malaman fiqhu suna fada a kan hadisi wanda yake ingantacce tamkar rana lokacin azur ingancin shi bayana cikin bukhari da muslim ko wani daga cikin littattafai wanda hadisin ba matsala a kan shi amma za ka ji an ce ruwaya anu an rawaito daga ma'aiki wanda kaga ba haka za a faɗa ba wa fi da'ifi qala wa rawa fulan a cikin hadisi da'ifi ko wanda shi ya kamata a ce ruwaya anhu sai a ce kuma rawa fulan mun gane da kyau idan kaga yanzu wato abin ya juyi asbahal ma'arufu munkaran wal munkaru ma'arufan wa hadha haydun anis sawab al imam an-nawawi yace wannan karkacewa ce daga hanya wanda take ta daidai yanda ya kamata shine lokacin da ka kawo maganar da ta tabbata daga ma'aiki ka zo da sigatul jazm lokacin da ka kawo maganar da kana ta baba a kanta shin ta tabbata ko ba ta tabbata ba ka zo da sigatul tamrid lokacin da ka zo da maganar da ka san dama a baje take to ka zo da sigatut tamriyo mun gane da kyau to anan ya kamata a ce mun kwana a karatu na gaba insha Allah ta'ala za mu tashi da kan yanda malaman hadisi suka yi kokari Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi ta hanyar ajewa littattafai na at-takhrij saboda sanin ingancin hadisi ko kuma rashin ingancinsa abinda muka yi daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu lada a kai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik